الرحيم wannan shine zai zama majalisun mu na goma a cikin wannan littafi tazminul khitabi fi azadi su'ali wal jawabi za mu tashi ahmiyatul adabi fi su'ali wal jawabi wa tamassuki salafi wa tamassuku salafi bidhalik ahmiyatul adabi muhimmancin ladabi fi su'ali wal jawab a halin tabbaya da amsa wa tamassuku salafi bizalik da kuma yadda magabata suka kasance suna riko da wannan al'adar da magabata ya suka zama suna ba ladabi a halin tambaya ko kuma amsa idan an musu tambayaya suke kula da wannan sai muka ce inna tamassuka bil adabi fi su'ali wal jawabi lallai riko da ladabi a halin tambaya da amsa Minal al'umuri lati hamma biha as-salafu salih lallai suna cikin al'amuran da magabata na kwarai suka yi riko da su fa'alzamu anfusahum iyaha ko fa'alzamu ha anfusahum duk wanda mutum ya ce ya yi daidai sai suka lizumta ma kansu wannan awwalan a tashin farko sun allamu ha talamizatahum sannan kuma suka karantar da almajiransu wa rabbawhum alaiha kuma suka musu tarbiyya a kai wa ilaikum ba'da mawaqifihim fi zalik ga wasu daga cikin abubuwan da ya kamata a tsaya a kalla nasu na daya أخرج الخطيب البغدادي بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال الإمام الخطيب البغدادي أشل التافنسا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع يا رويتو دسنة جنسا حزوا abu ibn abbas radiyallahu anhu ma yace in kuntu la'atin rajula wallahi na kasance na kan zo wajen mutum nin ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytuhu na'iman lam utizhu idan nazo na tarar da shi yana bacci ba zan tashe shi ba wa idza ra'aytuhu maghmuman lam as'alhu idan na ganshi yana cikin damuwa to ba zan masa tambaya ba wa idza ra'aytuhu mashghulan lam as'alhu dan dan shi ya shagalta da wani aiki to shi ma bazan masa tambaya ba kaga yana jin ko wannan asarin ma aka shi akan sa ya ishe mu in yana bacci ba zai ce aje a taso mishi shi ba a ce ibn abbas ne baka san abin da ya same shi ba a wannan lokacin baka san gajiyar da ya yi ba musamman malamai ba su da hutu ba su da hutu aikin rayuwarsu da baki ita jama'a ce malami na Allah a wannan shi ashirin da hudu nan to wanne ne nashi a ciki har karfe biyun dare wani na iya kiran ka a waya a irin wannan zamanin na mai sai na da tambaya in bai kira bai yau text yau text ba ga mutane masu tambaya na wannan zamanin wani wasu ya zaɓe da za ka ba shi amsa wani ya kira ka a waya ya ce dalla ga tambo shi amma dalla ka ba shi a rubuce shi zai zaba ya ce ka tuho mishi ta whatsapp ko ka yi mai message ko ya yi maka message ya ce dalla ka kira shi ko ya yi maka flash ya yi maka kamar sau biyar kaga za ka zata da damuwa sai ka kira sai ce ba alaga tumanin wata ya tambaya ce nake da shi ka kuma wasu bai iya ba to duk wannan suna faruwa duk wanda na safa muku ba wanda bai faruwa duka waɗannan da na safa muku suna faruwa to kaga su yadda suke yi in suka tarar da mutum yana bacci ba za su tashe shi ba ba za su ce sai an taso shi ba su faɗi matsayinsu idan suka tarar da shi yana cin wata damuwa magmuman kenan asabahu ghammun wata damuwa ta dame shi su ba za su masa tambaya ba domin yana iya yiwuwa yana cin wani hali ya ba su amsa da shi kenan ba sannan idan su gan shi ya shiga ta abubuwa sun masa yawa su ba sa masa tambaya to ba mu bukatar mu kawai muke kalla kuma muna ɗauka cewa malamai kamar Allah ya ajiye su a matsayin wasu ƙarafuna ne kuma ƙarafunan ma ba su tsada ba su bukatar a shafa musu mai ba su bukatar ruwa ba su bukatar abinci ba su da wani abu nasu kawai a zaune suke duk lokacin da mutum ke da bukata ya kira su a waya ko ya zo wajen su kuma idan ba su tsaya sun da abin da ya zo da shi ba shi mutum ya je ya yada a gari ya ce ai malam wani ce gare shi musamman ma da ya sabon gidan nan tun da ya ga ya sabon gidan nan to shi ke nan wai sabon gida ya yi gida mai gas shi ke nan. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا بلغه الحديث عن الرجل ثم لم يأمر بن قيس الملائي رحمة الله عليه يا كتن شيء إذن حديث يزو مسد جواني فأراد أن يسمعه منه سيسو يجا حديث من قيس أيد جوانا كاية كم بيش زي سينا أتاه حتى يجلس بين يديه sai ya je gabansa sai ya zauna a gabansa ya shigo wa shiru ويخفض ويخفض جناحه ويخفض جناحه sannan sai ya je ya kasa kasa da hannuwansa su ne janah din kayan mutum bai da fukafici ba zai riƙa masa haka yana haka da hannu ba zai kasa kasa da hannunsa wa yaqulu allimni rahimaka Allah mimma allamaka Allah sai ce Allah gabata malam Allah ya ji kanka Allah ya maka rahama Allah ya tausaya maka ka sanar da ni cikin abin da Allah ya so sai sanar maka sai sa ilimin sai zo mai albarka wa an hamdan ibn al-asbahani qala kuntu inda shuraiki na kasance wajen babban malamin shuraiki fa atahu ba'd walad al-mahdi sai ɗaya daga cikin ƴaƴan al-khalifatu al-mahdi al-abbasi sai zo wajensa Eh, shi ne muka fassara cewa al-khalifa al-abbasi wannan ɗaya daga cikin khulafa uban al-abbasi kastana da ilal ha'idi kawai da ya je kai sai ya da bango haka shi ga dan sarauta ina ma da kujerar shi aka je mai wasu alahu an hadisi sai ya tambaye shi game da wani hadisi kaga wannan kai tsaye cikin ba dan abin da zaka ce dan sarki ne har ya zo wajen malami kamar yanzu a ce dan shugaban kasa a ce tashi ya tafi wajen wani malami ya masa tambaya ta ilimi kuma yana wahala mu al'umman mu kuka sula mutum ya ci tambaya zuwa karatu haka al'umman mu take balle ya zama ciyaman ko dan majalisar ko abin nan jihohi ba shi ba makaranta ranar da aka yi sa'a za a yi wata muhazara aka gan shi ya zo to za a ba shi kujerar shi ta musamman sannan kuma a yada a ce ai cikin abin da Allah ya sharrafa mu da shi da halartar wani shi haka ilimi ya koma a cikin al'ummar mu ga wannan kalla kalli zaka ga zamanin ya rikice ba sosai dan sarki ya tashi kuma sarautar su ba irin tamu bace wallahi ina rantsa muku da Allah sarakunan da ba irin na yanzu bane na yanzu da za shi ga fadar sarakunan da su wanke musu kafa za su kai su ne za su zama masu yanke musu kumba wanke musu kafa su musu alwala ya akai sarauta in kana karanta littattafan da suke bayani akan tarihin sarakunan da aka yi za ka san sarakunan yanzu ba sarauta suke ba ko da wajen ba da dukiya kaji an ce sarki ya ba da kaza ya ba da dinare kaza ya kuma ya ba da kaza sarakunan yanzu ba su da wannan kuɗi ko suna da shi ba su yi sarakunan da amma ɗan shi kaga ya ɗan yi ƙoƙari amma kuma ba ka fi takwimin sa da za a yi ka ji da za a fita shi falam yaltafit ilayhi al-imam al-imam shuraiku sai ya masa mayar masa da amsa ya ki waigawa ma ya shi kawai kamar bai san yana yi ba fa'ada alaihi shi sake nanatawa falam yaltafit ilayhi malam ya ki waigawa ya kalle فقال شيء كأنك كأنك تستخف بأولاد الخلافة أنا جالس مالا مالا كمان كان ولا كنت في إنسان كنا فا kaga shi aji zo magana ka annaka tastakhisu bi auladil khilafati na ga kamar kana walakanta 'ya'yan sarakuna ne qala la yace ba walakanta ka nake ba walakin al-ilma azyan 'inda ahlihi min an yudayyuhu sai dai kowa zai zo gaban wani mai ilimi ko ilimi ya fi ado a wajensa shi ilimin ba a ce hayyato zarta ilimin dan wani ya zo to daga dan kai dan sarki ne ba zan fita da kan ka'ida ta da nake ce ba ta ilimi da tsara ladabi ka bi ka'ida ilimi sai ilimi ya samu a gare ka qala fa ku ba rukubatayhi shi kenan sai dan sarki kuma sai ya gurfana ya daukusa ala rukubatayhi akan gwiwoyinsa ثم سأله سنة تنبيشي وقال شريك هكذا da ilimi. sai shuraiku ya ce to haka ake neman ilimi ba kai dan sarki ba ka zo shi kenan ka ce yadda kake so haka za a ma shi yasa daga cikin abin da zai zama shugabanni su girmama ilimi ya zama a ce suna halartar majalisin ilimi kuma su ladabtu da ladabin masu ilimin kulama a watsun labar ladubban malamai da ladubban almajirai su zama sun ladabtu da haka to wannan ilimi zai samu daraja yanzu a kasan nan akwai sarkin da za ka gan shi ya ci kabar shi a gaban malami ana karatu ya kake ganin masallacin wani ba dan Allah zai zo karatun ba ma zai zo ne dan sarki ya leƙa ya gan shi wa ya sani wata rana sai sarki ya ce to duk wanda yake wannan masallacin zakata ta bana miliyan ɗari da a rarraba musu wata rana Allah na iya haka sai ya zo sannan kila a fada sarkin yake aiki zai so a ce sarki na ganin shi ya halarci inda sarkin ya zo kuma yanzu ya tankwashe kafa shi ya buɗe littafinsa malami na kan kujera shi kuma ya ya tankwashe kafarsa yanzu wace tarbiyya kake nema wannan ya koya ma mutane fiye da wadda ya yi irin waɗannan ya kamata a ɗauko su a girmama su malamai su rika ba su wani matsayi na musamman ana jinjina su ana faɗin sunan su ana sa musu albarka irin waɗannan sarakunan masu kwatanta abin da kula fa'u su kai. malami ya zo majalisin ilimi ya zauna ya kankwashe kankwashe ana karatu wannan ba karamin tawazu ba a girmama shi sarki kai ba malami ba sarki mai daraja ta ɗaya mai tuta a jihar shi kakaf shi ne shugaban sarakunan su wannan babban abu ne وعن ميمون بن مهران رحمة الله عليه قال التوجه إلى الناس نصف العقل يشي التوجه إلى الناس ka zama kana nuna ma mutane ƙauna nisfin akali rabin hankali ina rabin a husnul mas'alati nisful fiqhi kyautata kuma tambaya wannan kyautatawar ita kuma rabin fiqhu ne a ina ake samun fiqhu a hankali wanda bai da hankali ba zai zama fakihi ba wanda bai da hankali ba zai zama fakihi ba hankali shine alatul fiqh da shi ne shi ne na'urar da ake fikihu da shi da ita in mutum bai da hankali ba zai iya fikihu ba kaga wannan babban abu ne so daga rabin ilimi rabin hankali shi ne nuna ma mutane kauna a rika nuna ma mutane kana kaunarsu وعن الإمام مالك رضي الله عنه قال جاء ابن عجلان إلى زيد بن أسلم ابن عجلان لا زوجا زيد بن أسلم ما لما الإمام مالك فسأله عن شيء فخلط عليه شيء تنبيه زيد بن أسلم فخلط عليه شيء تتاقل تنبيه فقال زيد زيد يشمع ابن عجلان ابن عجلان هو وباله وهديثي لي سيشي اذهب فتعلم كيف تسأل يشي تبقى جرق ويدنا كي تنبيه ثم تعال فسل لقنا سيقى ذو سيقى تنبيه kana karanta tarihin madabata kana jin wasu maganganunsu in ka faɗa ma ɗalibin wannan zamanin ɗaya cikin ɗari to ba za ka sake ganin shi ba har abada kuma sai ya shiga facebook ya zazzage ibn azan babban malamin hadisi yana cin rijalul muwatta'i yana cin rijalul muwatta yana cin rijalul kutubi sita amma ya zo wajen zaidu dan aslam zaidu dan aslam da ya masa tambaya zaidu dan aslam ya ce kuma ka je ka koyar da ake tambaya in ka iya yadda ake tambaya daga nan sai ka dawo ka zo ka tambaya ka ga daga nan wani fa shi ce nan sai je tsine ma zaidin ya ce ma ba sunan shi zai ba sunan shi na ƙasu daga yau ba sunan shi zai ba sunan shi na ƙasu sunan kuma baban shi ba a silamu ba sunan baban shi a halakku sai ce na ƙasu suna a halak alhali sunan shi dubu na aslam sai ya ce ce masa na ƙasu guna a halak kaga wannan shine ne, in kana karanta tarihinsu zai sa ka zama mai sheti halal akalli ko da baka iya abin da suke yi ba na juriya da haƙuri da iya zama da malamai to alal akalli za ka kwatanta ka koya domin zai yi wuya ka iya irin nasu a wannan zamanin zai yi wuya a ce a samu wani ɗalibi ya iya irin yadda magabata suke yi shi ne mu kwatanta mu yi abin da za mu iya yi Allah za mu iya ikon kwatanta yadda suke yi wa marwazi sai mun karanta wannan sana marwazi تلميذ أحمد بن حنبل الموزي رحمهما الله يتي قال أبو عبد الله يتي أبو عبد الله شنا الإمام أحمد سألني رجل مرة الإمام أحمد يتي وليا تنبين وترى أن يعجوج ومأجوج ومدى ياجوج وماجوج وعند القرآن يا بام الأبارنس أمسلمون هم wai ya juji wa ma juji musulmai ne فقلت له سنتي أحكمت العلم حتى تسأل ta? shin ka iya ilimi ga baki da ka dace sallah ka sai da kake zakka sai musulunci naka ya tabbata kake tambaya kan ya juji wa majuji musulmai ne kuma musulmai ne a gani al'imam imam Ahmad yake nuna masa ina nuna masa ba yi da ladabi a tambayar sa tambaya game da musuluncin ya juji wa ba ta taso ba me yake tambaya kan abin da zai amfane ta kullum abin da ake bukata kenan wannan ciwo ne na ɗaliban zamanin nan su bar abin da zai amfane su ba za su tambaya kansa ba sai su koma sai a tambayar abin da ba zai amfane su ba kila ma sai dai cutar da su daga cikin musnu a su'al mutum ya tambayi abin da zai amfane shi dinan wa duniya ko dai abin da zai amfane shi a dininsa ko ya tambaya a game da abin da zai amfane shi a duniya amma abin da ba zai amfane ka a duniya ba ba zai amfane ka a lahira ba to ba shi da fa'ida ba shi da fa'ida ka sani su ba kuma malamai su ji tsoron Allah su daina faɗa wa mutane abin da ba zai amfane su ba a duniya ko a lahira yanzu ana tafsirin alkur'ani an zo bayani akan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubaraka sai an fada muku adadin gulab din masallacin Ka'aba ka a tafsir yana da gulab guda kaza yana da famfuna kawunan famfuna guda kaza ko ya fi nan ƙarya yake yaushe ya updating wanda yau yau za ka iya zuwa wannan wajen ka je ka yi abu gobe kuma ka je ba shi kuma kana fada mutane wai adadin gulob kaza ake da shi a masallacin ba wajen tafsiri kake yi akwai ilimi a inda ba ilimin Allah shirya ta gamu. Allah ganar da mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته